salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu tsora kan darasin mu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf karatun mu na jiya mun kwana karshen aya ta 170 bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi game da fasa banu Isra'ila a bayan kasa da kuma alkawari da ya dauka har zuwa tashin alƙiyama Allah ce zai tada masu gana musu azab saboda kafircinsu da zaluncinsu da ta'addancinsu akan bayan Allah Allah ya ba da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan al'ummar bayan wucewan iyayensu da kakaninsu, Allah ya ce to waɗanda suka biyo bayansu su ma sai suka hau kan turba irin mai iyayensu da karkarinsu addinin sai aka mishi farashi ita a taurar sai aka mata farashi ana sarrafa ta ana sarrafa shari'ar Allah gurgudun farashin wadda yake so a bashi farashi don kada sun fatawa mai sauki wadda ta dace da sun zuciyarka da shi kenan sai ka biya a baka ba a gushewa hatta cikin wannan al'umma suka samu da yawa mutum zai je saci dukiyar jama'a sai a ce mashi ai in yi je kumara shi kenan zai dawo kamar ran da fiye shi ta haife shi ai wannan kudin jama'a wallahi in kaga ka bar ranta kawai ka dawo musu da kudin in kullum sai ka yi umra wallahi zai sauke maka wannan dukiyar jama'a da kasata Allah ya samu dace to Allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi amma waɗanda suke riko da littafin Allah wa aqamu salata kuma suke yi da sallah inna la nudhi'u ajra al muslimin Allah ya tuba mu tozartar da sakamako lada na waɗanda suke kyautatawa abinda Allah ke bukata shi ne ka zama cikin masu gyara ba cikin masu batarwa Allah ya samu da shi ta yi ba matashi farkon aya ta 171 to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خضوع خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون su suka nace suka roki annabi Musa alaihi salatu wassalam akan su ma a ba littafi Allah ya nemi hakan a wajen ubangiji Allah ya lamunce musu zai ba su littafin attaura aka je karɓo attauran bayan tafiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam suka kama bautar ɗan Maryam bayan an warware maganar ɗan maraƙi suka ce to su fa suna so a yi musu probin cewa wannan littafin Allah ne ya bayar tun da yana magana da Allah su masu ci aka tafi da su duk abin da muka yi ta ambata wannan aka yi da mutanen nan ƙarshe suka ce su ba su aiki da tauran nan gaba ɗaya ba shi kuma Allah a cikin alkur'ani in duk ka yarda da alkur'ani ka ɗauki aya ɗaya baka yarda da ita ba to shi baka yarda da ƙur'anin ba ne duka duk manzannin da ya aiko duniya shine ya siffanta manzanni la nufarriqu baina ahadin min rusuli in ka karyata manzo ɗaya ko annabi ɗaya to duk ka karyata manzanninsa suka ce su ba za su yi aiki da tauran ba za su zaɓi abinda suke so su yi aiki da shi ne sauran kuma da su bar ba Allah kayan Allah ya ce wa izna taqanal jabala fawqahum Allah ta sai muka ciro dutse muka daga shi a saman su ka annahu zulla ya karkata kaman girgije kamar hadiri a kansu wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar Allah zai rikito dutsen nan a kansu ku zo musu ma a taina ku wa ku rike a taura da ke wadfuru ma fi ku tuna abin da ke ciki ku karanta ku yi aiki da shi da Allah kun tattaku don ku zan masu tsoron Allah in kun ki in sako dutsen to sai suka rike a taura a suratul bakari ce akarna misa ka kun warafa ana fauka wa idza aqadna misa ka kun warafa ana fauka kun tura khudhu ma atainakum bi quwwati wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa idza aqadna misa ka kun Allah ce ku tuna yadda muka riki alƙawari da ku Allah ce amma haka suka warware wa rafa'ana fawqakum al-tura Allah ke sai da muka daga dutse akan ku zuma a taina kun bi kowace Allah ce ku rike at-taura an biyu to sai aka duka inda dutsen zai ja da baya na minti 30 to za su watsar da at wannan fa ku tuna azabar da fir'auna ya gana musu a can baya waɗannan mutanen da aka yi gwagwarmaya a kansu al'arfil ma'iya bani isra'il wannan bani isra'il ne suke gana ma annabi musa wannan abun da yake faru. to banda allah akwai wanda zai iya ma waɗannan mutane وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يتمني القول بيرجيجين يا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بذاك بوتام قوى في الله wa bilwalidaini ihsana kuma za ku kyautata ma uwa da uba iyakar kyautata wa bil qurba yan uwa na jini wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu lin nasi husna kuma in za ku yi magana da mutane ku dinga gaya wa mutane magana mai daɗi to ba mutanen ba Allah ma sai da suka zage shi eh wa qulu lin nasi husna na daga cikin alƙawarin da Allah ya yi da su duk wanda za ku yi magana da shi ku gaya mishi magana ne da to Allah ma ba su gaya mishi magana ne da Allah ya ce wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar in ba su rike a taura ba dutsen nan zai afko kansu ku zuma a tainakun bi kowa Allah ce muka ce ku rike abinda muka ba ku na attaura da kyau warkuru ma fi ku tuna abin da ke cikin sa ma'ana ku karanta ku yi aiki da shi Allah kun tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah to haka suka rike attaura to amma za mu zo mu je a cikin waɗansu ayoyi ko surori shi ma in otitun haza ku kuduhu wa illam tu'tahu fa duk da haka aka dinga a sha ruwan tsuntsaye ma attaura idan aya ta saba musun zuciyar mutum haka ne har ƙur'ani akwai masu mishi ƙur'anin da ya ce ka tsayi da sallah kullum kana jam'i to wannan ƙur'ani ne ya ce matarka in za ta fita ta saka hijabi har ƙasa har ƙasa يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من به الله يقول يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل أزواجك الله يقول كفأ تنك وبناتك كفأ وإعينك تنك wani sa'il mu'minina ka gaya wa matan musulmai duka yudinina alayhinna min jalabibihinna duk wacce za ta fita ta saka mayafinta hijabinta ne jilba, irin wannan babban hijabin nan Allah ya ce harka Allah da ya ce a yi sallan shi ya ce a saka hijab harka yudinina alayhinna min jalabibihinna to duk sallah kana sa gaba amma in matar ka da irka za su fita da jini kaga ai ka dauki abin da ya maka ne kai watsi da abin da ya maka shi kuma ka'idar Allah udkhulu fi filmi kafa Allah ce ka shiga musulunci tsundum ko ya tsakar ka bari a waje in dai kai musulmi ne to ya zama gaba ɗayanka ne ka shiga musulunci to haka ne Allah da ya ce Allah da ya ce ya yi umarni ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi hajji ka yi azumi wannan shara'ar da ya shara'antar shi ya ce a bar gini ba je ko shekaran zai mun karanta annabi haruni da annabi musa zo rike ko la ta akuz bilin ya wala bira annabi yace ku cika gemu ku sassabe gashin baki ku cika gemu ku rage gashin baki to in bai mishi ba ya aski abin da ya mishi kuma ya dauka, ya yi aiki da shi wadda bai mishi ba ya bari kaga wannan ai a sha ruwan tsuntsaye wa shari'a to haka mutane masu za a dubi shari'a abin da ya ma mutum ya dauka, abin da bai mishi bai yi watsi da shi Allah ya ce واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تو الله يجي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن إنا كنا عن هذا غافلين نعم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم نعم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله يتوى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم Allah yake ka tuna lokacin da Allah ya ciro tsatson annabi Adam, zuriyar annabi Adam daga tsatson iyayensu. wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai shedantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ubangijinku ba ni za ku kadaita da bauta qalu bala shahidna duka ƴaƴan annabi adam muka ce Allah mun shaida Abdullahi dan Abbas yace ba fa gungun ƴaƴan annabi adam Allah ya magana da su ba one by one dukkanmu nan sai da aka ciro kowa daga tsatsan da ya fito Allah ce wani ni na halice ka ni ne ka ni za ka kaɗaita da bauta kowa ya zama shaida a kan kanshi da kanshi wannan dalilin ya sa duk al'ummar da Allah ya tsaga a bayan kasa sai ya ta da manzo ya tuna mata cewa sun yi alkawari da yarjejeniya da Allah da su kaɗaita shi da bautar shi a wannan fitar wannan da aka fitar da tsatson annabi adam sai ya ga wani mai sheƙi yana haske sai ce ya ubangiji wannan a cikin ƴaƴana wane aka ce mishi annabi dauda ke ya burki annabi adam ya ce allah shekara nawa ka ba shi a duniya allah ya ce arba'in shekara nawa ne ka bani Allah ya ce mishi ɗari a shekara sittin. nawa ka ba shi shekaru ce 60 ya ce Allah a nawa ƙara mishi 40 Allah ya ce an ƙara mishi shi zaren da aka zo ɗaukar annabi adamu ce a saura 40 aka ce ka ba wa dauda <laughs> eh ko dubu aka bayar da yanzu sun kare ran da aka zo ɗauka ran annabi musa ya yi turjiya allah sai ya ce mala'ikan mutuwa ya je ya samu annabi musa ya gaya mishi ya ce bayan ɗan maraƙinsa ko bujinyinsa ya je ya dafa duk abin da hannunsa ya rufe na gashi kowane gashi za a ba shi shekara da ina da mutuwa ne ba aka je aka gaya ma annabi musa ya ce to in sun kare aka je sai ya zuwa tsinke kai ce a tafi da ni kawai wallahi da ya dafa da yanzu sun kare ita duniya ka shirya kawai duk wannan kilawai din ba zai fit da kai ba a'a kai kana zaune kai ba ka da ko ba kai zai kai shekara ba ka shafa na don ba a'a kai ba ka ba a nan labarin yake ba duk ba a nan labarin yake ba da daɗi da ba daɗi wallahi dole ka bar ta da daɗi da ba daɗi dole ka bar ta to Allah ya fitar da ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wasalam daga tsatsan iyayensu shi ne wa iz aka rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum ka tuna lokacin da Ubangiji ya fitar daga ƴaƴan annabi Adam daga tsatsan iyayensu ƴaƴan annabi Adam daga tsatsan iyayensu wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ubangijin ku ba kalu bala suka ce ma Allah Allah mun shaida kai ne ubangijin mu kai kaɗai da mu bautawa ba za mu haɗa ka da wani ba Allah sai ce an taqulu yawmal in inna kunna an hadha gakilin Allah yace to na kafa ku shaida ne domin kar ku ce ranar kiyama inna kunna an haza gafilin mu fa mun gafala mun rafkana mun manta wannan alkawari Allah ce kar mu haɗu da kai ka ce ka manta shi yasa kullum a cikin wa'azi ake duk al'ummar da ta zo Allah sai ya daga manzo ya ce ku tuna musu akwai alkawari tsakanin su da ko ɗanka za ka zo da shi masallaci karka dinga nuna mai sallan naka ne ka gaya mishi ka yi wa Allah alkawari za ka dinga yin sallah a jini addini na Allah matukar ka nuna kai ne kake da damuwa da ɗumuwa a kai to duk a bayan idon ka zai yi ba ka nuna mishi yana da ubangiji ba kai ka yi shi ba yana da mahalicci mahalicin nan shi ke zubar da ruwan sama ka buga mishi misali da ayoyin da ya san ba sai kake yi ba Allah shi ya halarci tumaki ai ɗanka ya san ba sai take yin tumaki ba Allah shi ya yi ƙasa haka ne ka zo mishi da abubuwan da zai gamsu ba naka ba ne to wadda ya yi waɗannan abubuwan shi ya ce ka tsare sallah to ko ba ka nan zai Allah ya yi alkawari da mu duka za mu bauta mai shi kaɗai ba abokin tarayya kuma Allah sai da ya yi togaciya an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an da gafilin Allah ce karfa ku ce mini ranar kiyama kun rafkana kun gafala daga wannan yarjejeniya da alkawari da muka yi da ku Allah ce kar mutum ya zo ya ce min ya manta kar mutum ya zo ya ce min ya gafala wa ma da لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله الله يتميز عليكم ميكي غريكو دبرا في إيمان الله wa malakum la tu'minuna billahi war rasul meye gare ku da ba za ku yi imani da Allah da manzonsa ba wa kad akhadha mithaqakum wa malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum yana kiran ku gashi na kiran ku ku yi imani da ku wa kad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin kuma hakika ya rike alƙawarin ku in dai ku mu'mina ne ku cika wannan alƙawari kowa sai an tsaye da shi akan wannan aiko so ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka sauƙi wannan mafi girman wajibi da yake kanka dalilin da ya sa Allah ya da ce ka shine don ka taɗaita shi da kotu. kar ka yadda ka isa gaba gare shi baka sauƙi wannan wajibi kar ka yadda wani harka na kasuwa ne na gona ne na ofis ne wata sana'a ce ta sha gaban ka gabarin bautan ubangiji in ka tashi bautan kuma ka kaɗai tashi da bauta shi kaɗai karka mishi tarayya idan ka sauƙi wannan ka sauƙi mafi girman wajibi da Allah ya tsora maka idan aka rasa wannan kuma an rasa komai a rayuwar ɗan adam saboda haka Allah ya yi magana da 'ya'yan Adamu bayan ya fidda su daga tsatsin kuma ya shaidantar da su akan kansu da kansu su zama shaida kalubala shahidna duk ƴaƴan adam muka ce Allah mun shaida mun shaida wannan shine mafi girman hakki da yake wuyanka kuma shine mafi girman hakki da ke wuyanka akan duk wadda yake karkashin ka mafi girman hakki a kanka na matarka shine addininta kar ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka ka zo ka yi watsi da addinin ta sallah bai dame ta ba ta zauna ta yi kallon fina-finai ta kalli diramomi ta kalli siris iri-iri ta wannan ka ce amanar allah ka ce amanar amana da aka baka haka ‘ya'yanka da allah ya baka yana daga cikin wa'azuzzuka da ya zo a cikin suratu da kuma a nuna maka yadda ake ajiye ƴaƴa a gaya musu annabi ibrahim إذ قال له ربه أسلم إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون إذ قال له ربه أسلم yayin da ubangiji ce ma annabi ibrahim ka sallama ka yi saranda ka miƙa bai kada sai ce aslamtu da da alamin na miƙa wuya ga allah ubangijin ta da kai duk wani jarrabawa da allah ke ma bawa allah ya ce na ma annabi ibrahim kuma ya ce wannan aslim miƙa wuya ka sadu da ka sallama wa ubangiji ya ce aslamtu da rabbil alamin na sallama wa allah ubangijin talikai allah sai ya ce wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim ubangiji na gaya mashi shi ma sai ya zo ya ajiye sai musu wasiya wa yaqub annabi yaqub ba babansu annabi yusuf ba duka ya tare da sai musu wasiya inna Allah hasafa da kuma dina ya ce Allah ya zabar muku da addini tsayayye wadda za a tsira duniya da lafiyarci falata fala tamutunna illa wa antum musulmi kar ku sake ku mutu ba ce kuna musu wannan mahaifinsu ya ajiye su a wajen wasiya ya ajiye su ya musu wasiya Allah sai ya ce am kuntum shuhada'a idza hadara ya aqubal mautu Allah yake shin kuna halarci ne lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqubu ma'ana ina ma da kuna nan lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaqubu Allah yake ku ga abin da ya faru abu ifka da libani yayin da yace mai ayyansa mata abuduna min ba'di bayan na mutu mai da ku rike a matsayin abin bauta yana shimfidar ajali duniya ne abin mamaki ya e, can shi nan da ɗansa annabi yusuf yana ce mishi na taɓa su zuru ya ka ala wacce ka fahimci dole ga kai dakar ka yadda ka batsuwa farkinka mai yan uwanka can gayi can an zo an ce mishi a a kirkeci ya cinye annabi yusuf yana a a bar sauwadar da kuma an fusu kuma amra can gayi can yana ku tafi ku nemo min ƴaƴana can gayi can nan kuma ga shi Allah yake cewa ga shi a shimfiɗa da zai bar duniya ya kuma an gama an yi auren an aihun an yi jikokin duka yau kuma da aiban kwana yau kuma da aiban kwana to kaga ai qur'ani bai bar komai ba in dai wa'azi ne in dai kai mai ji ne to qur'ani ya zo da wa'azi to gashi nan a shimfiɗa mata abuduna min ba'di yace me za ku bautawa a bayana kalu suka ce na abudu haka. baba za mu bauta ma abin bautarka allanka wa ilaha abaika za mu bauta ma ubangijin iyayenka ibrahima wa isma'ila wa isa baba za mu bauta ma allan annabi ibrahim za mu bauta ma allan annabi isma'ila za mu bauta ma Allahn annabi ishaq ne ilahan wahidan Allah ɗaya za mu bautawa wa nahnu lahu muslimun kuma ba duka mun ƙarya sai ne da kansa ya kwanta a shimfiɗar su sai ya cika ya musu wannan wasiyar ne lokacin da zai bar duniya don ya san yana daga cikin abin da za a fara tsare shi a kai labarin amanar ƴaƴansa da Allah ya bashi labarin amanar da Allah ya bashi na ƴaƴa za a tambaye shi warajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati annabi yace kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalansa da suke karkashin sa wa huwa mas'ulun an ra'iyati kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo shi yasa hakki ne hakki ne na ƴaƴanka a kanka ka zama mutumin kirki hakki ne na ƴaƴanki a kanki ki zama mutumin kirki dole ne dole ne dole ne uban ƴaƴanki ya zama mutumin kirki dole ne uwar ƴaƴanka ta zama mutumin kirki ta san haka mutanen da suke malam Muhammad mutum suna zaune da matarsa ko ƙara ya kawo ci a'a munafuka ce a'a tana zata. a'a tana fita a'a shi yana zarginta shi abin da ya gagara ganewa wannan mata da yake kallonta munafuka ce ba ta da kai za ta yi kaza za ta yi kaza shi zai iya rubuta takarda ya suke ta tafi to amma wannan munafukan waɗannan 'ya'yan da ka haɗa ta da su ta zama uwarsu ita yaya za ka yi da su kai za ka iya ba ta takarda su tafi tun da munafuka ce tun da kana zarginta to amma makalata da ka yi nan yaran kuma wannan da kake zargin ta zama uwarsu yayi za ka yi da su su kuma duk cutarwanta a kanka ai cutar da su da ka yi na aurenta ta zama uwarsu ai ya fi cutar da su amma haka ne ko ba haka to shi ma haka za ta kawo ƙara a'a yana bin maza a'a yana kaza a'a ba mutumin kirki bane a'a baya sallah e duka an jike da ki iya kashe auren ki tafi to amma waɗannan yaran da kika makala musu wannan uban da bai sallan yayi su kuma da ki warware nasu ke in kin warware naki saboda ka daga cikin abin da musulunci ya zo aure shi ba maganar fashion ba magana ce ta life party wace ce za a gudu tare a tsira tare amma in kyale-kyale ne ran da za ka bar duniya ma da a aihu wata ka auri matar da ko mutuwa ka yi ‘ya'yanka da su zo masallaci amma uwarsu ma yanzu ba ku gama artabu da ita akan sallah ba to wannan ka mutu ka barta da yaran nan ya da ita kanta yanzu kuna rigima akan sallah Allah ya samu gaci auta ƙulu inna ma a a aba'una min ƙwablo, Allah ya ce ko kuma ku zo ranar alkiyama kuna ce mini ma shiraka a aba'una min ƙwablo, ai iyayenmu ne suka yi shirka tun da farko wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma zurriya ne da muka zo a bayansu, ma'ana to ai mu haka muka tashi muka samu gidanmu dama ba musulmai ba ne. Allah ta karku zo ku ba. shi addini dama ba na gida ba ne ba na gida ba ne kawai da ka yi addinin gida ne in babanka annabi ne man babanka ba annabi ba ne addinin a littafi da ka gan shi shi addini wahayinsa ake wahayin yana nan a rubuce a taskanci gashi a cikin alkur'ani da sunna saboda ka ba abinda ka samu a gidanku shine ke zama addini ba idan abin da ka samu a gidanku ya dace da abin da wahayi ya zo da shi ma dalla da abin da ka samu a gidanku idan abin da ka samu a gidanku ya saba da abin da addini ya zo da shi to sai ka ajiye na gidanku ka ɗauki na littafi so ka tashi ka samu babar kujele take saba in za ta ta shi kenan sai duka kannanka da 'ya'yanka su masu ci gaba da sa gina saboda gida, baya cikin littafi saboda ka sai a yi na littafi Allah ya auta ƙulu ko kuma ku ce inna ma a shiraka a ba'una min ƙwablo ai iyaka iyayenmu ne suka yi shirka tun da farko wa kunna zurriyatan min ba'adihim mu kuma zurriya ce da muka zo a bayansu afatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah kan halakar da mu kamar azaba akan abinda mabarnata suka yi wanda suka gabace ni? Ka san wani haka yake cewa ai kuma kun zama musulmai ne domin kun tashi a environment din musulmai ne to su sahabbai iyayensu a musulmai duk suka same su a in ka lalace kawai ka lalace duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna raye annabi ya fito ya yi kira aka yi ta musulunta wannan kuma ya sa dukkan sassanin duniya har ƙasashe da ba na musulmai ba ake ta musulunta to ba za ka kafa dalili ka ce don gidanku ba musulmai ba ne wannan da zai sa ka saurari musulunci Allah ce wa kazalika nufassilun ayati kamar haka muke fayyace ayoyi daki daki Allahun la'allakum yarji'un Allah ce ko a dawo daga kafirci da shirka ko a dawo daga barna da sakon Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu fan fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون نعم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله يتي ومن زم الله صلى الله عليه وآله وسلم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا Allah ce ka karanta musu labarin mutumin nan wadda muka ba shi ayoyin ya labari ya juyo kan malamai da ba sa aiki da karatunsu Allah ya ce watulu alaihim ka ba su labari ka karanta musu na ba'allazi atainahu ayatina Allah ya ce labarin wannan malami da muka ba shi ayoyinmu Allah ya ce mun ba shi karatu kasan dai wadda Allah ya ce ya ba shi karatu ai malami ne fansalaka minha Allah ya ce wannan malamin sai ya tuku daga cikin ayoyin da muka ba shi sai ya tuku daga cikin karatun فأتبعه الشيطان أي فأدركه الشيطان التي شيطان في تمشي فكان من الغاويين التي في ذنب تكين هلك ولو شئنا الله يتي إن دامون قداما لرفعناه بها دامون لقى درجة da wannan ilimi da ayoyi da muka bashi walakin lahu akhlada ila al-ardi Allah ya sai dai wannan malamin duniya ne da duniya ne a gaba wata ba a hawa da bin son zuciya mafi munin abin da dama zai maka tarnaki a rayuwa shine duniya walakin na hu akala da ilal ardu mala warakana ilal duniya alace wannan malamin duniya ne da mu wata ba a hawa ku da bin son zuciya saboda haka halakarsa da taɓewarsa sai ta fi taɓewar gama garin mutane da suka bi son zuciyarsu domin shi Allah ya riga ya mishi gata wadda Allah ya bashi wahayi ya bashi alƙur'ani ya bashi ilimin addini ko ya bashi attaura ya bashi ilimin addini da shari'a ai Allah ya mishi goma ta arziki abinda Allah ke bayarwa a rayuwar duniya mafi kima ba abinda ya kai ya baka addini to amma shi ma sai ya zama ɗan kasuwan addini duk abinda ya taso yana kallon fitarsa a ciki jirkita ayoyin Allah a karkata su ba asara da za ka yi a rayuwa ba asara da za ka yi a rayuwa kamar ka ɗauki addini ko littafin Allah ko ilimi da ya baka kana sarrafa shi bisa son zuciyarka al'amari ne na Allah addini ne na Allah idan kana so ka yi naka na son zuciyarka to sai ka ɓare shi daga na Allah wannan Allah ya saukar da shari'a ne wa bayansa ya musu bayani ne na shari'arsa abinda yake so su yi da abin da bai so su yi to karka saɗaɗo da naka ka haɗa da nashi ka aika wani yakan taɓe saboda abin da yake so na rayuwar duniya ya ɓoye gaskiya ko ya cakuɗa gaskiya da ƙarya ko ya faɗi son zuciyarsa ya jingina ma Allah kuma Allah ba haka yi wani kayan su kenan ilimin addini jirkita ayoyin Allah fawailun للذين يكتبون الكتاب بأيديهم للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يتي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نركن أذابا يا تبتا جود سكيرو تلتافي لحنونسو من كرنتا أبايا نادق تكم ممونا أيكم بنو إسرائيل ما لنسو ثم يقولون هذا من عند الله سيكمس جوانا لقوة الله liyashtaru bihi samanan qalila Allah domin su fansa su samu wani dan kuɗi kaɗan domin duk abin da za a baka kaɗan ne akan abin da kai ka bayar na ayoyin Allah duniya da abun da ke cikin duniya in shi za a baka zai yi kwatankwacin darajar ulhuwan lagu fawailun lagun. mimma katabat aidihim Allah yace narkon azaba ya tabbata a kansu kan abinda hannayensu ya rubuta wailul lakum mimma yaksubun Allah yace narkon azaba ya tabbata a kansu akan wannan sana'a da suka sa a gaba da su a wani bu yace innal ladina yaktumuna ma anzala Allah إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله يتي إن الذين يكتبون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات هكذا من الكتاب من الكتاب الله يتي وأن سكي أوي أبند الله يسوكر نلتاف ga abun Allah ya saukar da shi a Qur'ani ga abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi shi a rubuce na ladina nuna, ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan kalila Allah ta su fanshi su da ayoyin Allah a ba su wani ɗan kankanin abin duniya ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan an-nar Allah ce ba abin da suke ci a cikin su sai wuta duk wanda ya juya wata aya ya ɓoye wata aya domin ɓoyewar ai wata bukatar ka ce za ta sa ka ɓoye to abinda ka ɓoye kai ne kake da interest a a interest ɗin mai gidanka ne a a interest ɗin wani ne a a wata bukata ce na matsayi ko wani abu a rayuwar duniya Allah ce to duk abin da aka baka ko ka samu Allah ce inna ma ya'kuluna fi butunihim naran abinda suke ci wuta Allah sai ce wala yukallimuhum wallahu yawmal qiyamah Allah ce wannan malamin Allah da zai yi magana da su ba kwata kwata ranar alkiyama wala yuzakkihim Allah ce da zai tsarkake su ba ba zai yafe musu ba wala kun azabun alim Allah ce kuma suna da azaba mai radadi ranar alkiyama ulaika allazina ishtaraw ad balalata bil huda Allah ce sun fanshi sun sun fansar da shiriya sun karɓo bata wal azaba bil makfira Allah yake gafarar da Allah yake sun ba da ita sun sayo azaba Allah yake kama asbarakum adanna Allah yake kai amma suna da hakurin shiga wuta ka karanta ka san wanda yayi haka wuta zai shiga Allah yake kai akwai mamaki Allah yake kuna da hakuri miyagun malamai innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila Allah ce waɗanda ke koyi abinda Allah ya saukar a littafi akwai abubuwa da yawa shirya ne ga mutane amma wani saboda tsoron kar a zarge shi shi zai sa da zai faɗa ba kaga shi ya ɓoye abinda ya ɓoye ne saboda kar a taɓa mutuncinsa ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar Allah ce to duk abinda za su ci a cikin su wuta da su ci wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah ce kuma ranar alkiyama Allah da zai yi magana da su ba wala yuzakkihim Allah da zai tsarkake su ba walahum azabun alim Allah ce suna da azaba mai radadi gaskiya in ka santa fasda ma tu'mar Allah ce ka fasa bai kawai haka Allah ya ga manzon kawai ka fito ka fasa فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أولي بو الله يتشير إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله يقول إن الذين يكتمون ما ما أنزلنا من البينات والهدى الله يقول وأن سكي بوي أبند مكسوكر na hujjoji bayyanannu da shirya Allah ya bayyanar da shi ga dalilai a kansa shirya ne a shiryar da mutane Allah ce su kuma sai suka ɓoye ula'ika labu. Allah ce to irin waɗannan malaman Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inun bayi da suke la'ance la'ance Allah ce za a juyar da shi kansu wayan anhumul la'inun masu la'anta Allah yake su ma suna la'antar su to nan ne ke illal ladina tabu illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at wa rahim innal ladina tabu wa bayyanu innal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu Allah ke sai dai wanda suka tuba suka gyara bayanin da suka koyon suka fito da shi fili fa ulaika atubu alaihim Allah ta wadannan zan karbi tuban su wa ana rahim Allah ta ni ne karban tuba ne mai rahama shi yasa na daga cikin da zai taimake ka a matsayin ɗalibi matsayin ɗalibi ɗaya daga cikin jigo jinshiki rukuni na da'awa ko karantaswa ne ka nemi sana'ar da za yi. karka yadda ka zan malam zalla malam zalla ne wadda ya yi karatu ya tumbatsa amma ba yi da takamaimin sana'a saboda ka abincin da zai ce na jira a taimake shi to kada kuma wadda zai dinga ɗaukan dubu ishirin talatin hamsin yana baka kaga wata ayan in ta biyo ta kansa in ba ka daure ba sai kamata faskwari ba duk Allah bai taba aiko annabin da bai da sana'a ba wannan mutanenmu ne suka rikidar da almajiranci kawai don ka zama ustaz kana wa'azi kana kaza kai baka da sana'a da zaka yi وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق من المرسلين إلا أنهم إنهم. ليأكل إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله يتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يتي بن تبع أيكو ونمنزو كاتنكا كي منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم بقى illa innahum la ya'kuluna ta'ama faci duk man zannina suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq Allah ce kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi Allah ce ni ban taba man manzon da bai da sana'ar da yake cin abinci Allah ce ban taba man manzo shi manzon shi sa za ka ji annabi ya ce annabi ne kafinta ne annabi ne kaza ne annabi yakan kirga sana'o'in annabawan to daga baya ne shi kenan in malami ya zama malami to sai yana da kafa yanzu yana jira a zo a taimake shi to da yawa walakanci da kaskancin da ɗalibai suke fuskanta ko malamai wannan matsalar ce ba a taɓa aiko wani manzo ba face yana da abun da zai yi amma matukar kana malami kana mai wa'azi kana almajiri yau kana gidan wancan gobe kana ofis ɗin wancan to ba za ka taɓa kima ba kuma yana da haɗari akan abin da kake karanta su surakar ka yi ta ka nemi sana'ar da za ka mun yi laccoci ko mun yi irin komi gatan mutum ya nemi sana'a ba a sunna sai da sana'a duka mun yi laccoci a kai duka musulunci bai taɓa yarda zaman banza saɓon Allah ne ka zauna ba ka da sana'a sabon Allah ne a musulunci dole ka nemi abin da za ka to wannan mentality wannan mentality ba su girshe shiga cikin kwakwalwar mutane saboda haka suka san malamai mun san lokacin da in an ga malami a mota ma yana tuka mota ce la malam ya iya mota saboda shi malam dama an sa shi a wani layi tuka mota kawai ce la malam ya iya mota to har aka dawo matakin da kuma in an ga malami da mota ce to waye saya mishi <laughs> saboda wancan tunani da aka riga aka dasa mutane in dai mutum malami ne to haka za ka ji in ana magana ce to to ka dubi rigarsa bana a karkai da wannan karkai da mutane su yi fulin ɗinka ka ci ka sha ka sa mai kyau ka taimaki jama'a ka tashi ka nemi kuɗi ka san wani ya ɗauki talauci ma ustazanci ne haka ne wani yana ganin eh, yana ganin talaucin ita kanta addini ne saboda ka ustaz in ya rika ustaz dole ya dinga ɗan sa kaya ba guga ya dinga wannan ƙauyenci ne wannan ƙauyenci ne ka tashi ka nemi na kanka ka tashi ka nemi na kanka in dai kana so ka tsare mutuncinka in dai kana so ka tsare mutuncinka wallahi sai kana da sana'a haka mutane suke idan da za a zo gidan malami a ce an sallama da shiga ce na bacci ce malam ma yana bacci eh, saboda shi inji ne e kowa ya zai huta a gansa amma banda malami to ku yi kokari goge wannan a cikin tunanin mutane Eh, ba zai taɓa yiwuwa haka kuma ya faru ba wallahi sai ka tsaya suka ce ba a da'awa sai da dawa in ba dawa za a shiga dawa haka ne eh, karka yi don kai ustaz ne wai ka naka kafa ka zauna a karka da, ka tashi dukkan annabawan Allah suna da sana'ar da suke wadda suke cin Allah ya samu dace Allah ya ce walau shi ina larafa a naku biha Allah ce inda mun ga dama da mun ɗaga shi da shi walakin na hu akala da ilal arzi Allah ce sai ya karkata ne ga duniya wata ba a hawa ku ya bi son zuciyarsa fa masaluhu Allah ce misalinsa ka masalil kalbi kamar kare ne in ta hamil alayhi yalhaf idan kai ɗauki a kansa ka fafare shi sai ya fara lallagi ya cire harci yana nishi yana zazzago harshensa auta turuku yalhas Allah ya haka nan in ka bar shi yana inuwa ma shi ga yana zazzago harshe akwai hutu idan yana gudu yana zara harshe yana lallage Allah ya to in ka same shi a inuwa ma yana kwance nan ma yana zara harshe yana lallage to malami in ya lalace haka yake idan mutum ya sa duniya a gaba haka yake Allah sai ya ce zalika masalul qaumin ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu faƙususil ƙasasa la'allahun ya tafakkarun Allah ce ka ƙissanta musu ka ba su labarin wannan ƙissan la'allahun ya tafakkarun Allah ce ko da su yi tunani sa'a matsalanil ƙaunin da zina kazzabu bi ayatina Allah ya ce tir ya munana misalin mutanen da suke ƙaryata ayoyinmu wa an fusa kanu ya kuma suke zalintan kansu da kansu domin in bin Allah in yin yadda aka ce kai zalintan kai ne man yahdillahu fa lagu al mutane Allah ce wadda Allah ya shirya da shi shi ne shirye Allah ya shirya da mu wa man yudlil wadda kuma Allah ya batar da shi fa ulaika humul kafirun Allah ta wannan a tsara. Allah ya samu dace sai mu kwana nan sai gobe mu zo mu tsora